يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك ينقوى أني من سلم الدين المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mu da haduwa a wannan yammaci na litinin 18 ga watan shawwal in ban yi kuskure ba hijira shekara ta 1439 barin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama garin makka da komawar sauki zuwa garin madina wanda ya daidai da biyu ga watan bakwai a shekara ta 2018 miladiya mun hada wannan masallaci namu mai albarka mai ɗumbin tarihi masallacin da aka fi sani da masallacin bulbula ma'ana masallacin tunawa da marigayi alhaji ibrahim bulbula allah maɗaukacin sarki ya bulbula masa rahama wannan masallaci da mai wannan suna ko shakka babu sun yi albarka kuma allah ya ƙara albarka masallaci ne wanda ba sai na ba ku tarihinsa ba duk wanda yake raye a garin kano ya san gwagwarmaya ta sunna a kano ya san sunan bulbula kuma ya san labarin wannan masallaci tun bai zama masallaci ba allah maɗaukakin sarki ya sa wannan masallaci ko wannan waje wanda yau ya zama masallaci ya ɗauko tarihi mai tsawo wanda ba komai hakan ya nuna ba face ƙoƙari da jajircewa na shi mai wannan masallaci ko mai wannan waje da masallacin ke amsa sunansa wanda kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya cika masa alkawarinsa har bayan rayuwarsa sakamakon jajircewar al'umman musulmi da kuma jajircewar iyalan da ya tafi ya bari Fatanmu Allah madaukakin sarki ya sanya wannan masallaci ya zamo sanadin shigarsa gidan rahama da shi da dukkan zuriyarsa da dukkanin musulmi waɗanda suke ɗauki ba daɗi wajen ganin sun taimaki addinin Allah subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki waɗanda ya danka wa jagorancin wannan masallaci ubangiji ya ba su ikon aiwatar da abin da yake so kuma ya yarda da shi na raya masallaci kamar yadda aka sani ko aka ji sanarwa lakcar tamu a matsayin goron sallah ce tun daga mu a cikin watan shawwal watan karamar sallah wanda kuma wannan lakta ni a wajena kamar biyan bashi ce domin ina ganin dukkan wani ahalus sunna musamman mai wa'azi a cikin garin kano da kewaye to wannan masallaci yana bin sa bashin ya kawo ziyara in ba an samu dama a zo a faɗakar a yi tunatarwa ya zama mutum shi ma ya sanya tasa gudunmawa wajen ganin haɓakar wannan aiki na alkhairi a wannan unguwa mai albarka mai tarihi lokacin da aka yi marbuɗa wannan masallaci a watan sha'aban uzurruka da yawa sun sha kaina na tafiye-tafiye ya sa ban samu damar na zo na yi tarayya da sauran 'yan uwa wajen yin wa'azuzzuka da kuma taron buɗewa ba wannan ya sa na yi alkawarin cewa in allah maɗaukakin sarki ya raya ni zuwa bayan sallah to insha allahu zan zo kuma zan ba da tawa gudunmawa a matsayina na ɗan ƙaramin ɗalibi to bisa ga kaddarawar ubangiji gashi Allah madaukakin sarki ya kawo mu lokacin sannan kuma mawdu'in tattaunawar tamu shine magana akan zaburar da